ba ba mu yi ba kam najeriya ba inda ba mu zagaya ba malamin bidiya ya fito ya rubutu ya ce da zaɓi ɗan izala ƙara a zaɓi arni ya ce ƙara a zaɓi kirista da zaɓi ɗan izala to yanzu ya fito ya faɗa mu gani daga gosu za a fara bashi kashi saboda an bashi kuɗi kawai shi kenan ya zama dillalin kafirci shi malamin bidiya in zaka bashi kuɗi in sallar juma'a za a daina zai goyi baya kuma da wuya ka ji malamin bidiya ya ce ku zo ku haɗu ku gina masallaci ku gina makaranta ku taimaki marayu duk ba aikin shi bane shi ba shi kuɗi kawai da ka miƙa masa kuɗi ya ce Allah ya saka da alkhairi mu haɗu a fatiha ban gane mu haɗu a fatiha ba shi wannan kullun da ka murƙushe don me ba za mu haɗu a wurin ba don me alaramma wannan shi ne dalilin da ya sa Allah madaukin sarki yace fa qasusil qasas ya yatafakkaru sai ce me sa'a masalan liqaumil ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu ya yazlimun Allah ya ce sa'a masalan liqaumil ladina kazzabu bi ayatina misalin waɗanda suka karyata da ayoyinmu in ji Allah maɗaukin sarki ya ce ya munana in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta sun zalunci kansu ne in ji Allah maɗaukin sarki ba da daewa ba wani wa uwa yake ce ala gafarta malam ban da ke ka faɗa kan malaman bid'a nan muna mamaki Ya ce wallahi da ba wanda nake ki a duniya kamar ka yake gaya mu har gidana suka zo suka ce saboda muna ganin ka matsawa malaman nan lamba ba ka son waliyai ya ce da Allah ya tashi nuna mana sai ga mun gani da idanunmu sai yake cewa sun je gaban wani shehi yana taɗi yana faɗa musu karamomin tijjani sai ya ce ai za ka iya ganin mutane ka ji mutum ya ce ya mafarkin ya ga annabi aka ce ya eh, kwarai aka yi mafarki an ga annabi ya ce to wa ka taɓa gani ya yi mafarki ya ga shehu tijjani aka ce ya ta malam wannan ba a yi sosai ya ce to dalilin da ya sa ba a cika mafarkin an ga shehu tijjani ba mafarkin ganin annabi wannan karamin abu ne amma ganin shehu tijjani a mafarki sai mai rabo wai sai mai rabo ya ce na shiru na ce ala gafarta malam kenan shehu tijjani na gaba da annabi sai ce ka ganka me ya kawo wannan maganar duk yadda aka akwai burbuɗi burbuɗin izala ta tare da kai na ce aka yace billahi lazi na kubula na ce ba burbudi burbudi ba na shige izala gaba ɗaya duk abin da za a yi ya ce shi abin da kake faɗa mana ala gafarta malam da gaske ne wayannan mutane sun fi girmama shehunan su fiye da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in sun tashi sai su mu ne ba ma san annabi wai su waye ba sa san annabi wai mu ne ba ma kaunar annabi ta yaya za ka ce mu ne ba ma kaunar annabi je karanta ya kutatul farida ka ga baƙar maganar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suka faɗa suka ce wa yuzhibuhul isnaini ma'a yawmi jumu'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati likatbi asami man yarahu bi ruqatin wa innahu min ahli al-jinani bi ru'yati بغير حساب والعقاب فهذه سرت بوارثة لكل كليفة wai suka ce wa Yusuf yusibul isnaini wai annabi yana yana bin shehu tijjani duk ranar litinin radiyallahu anhu wa duk ranar litinin annabi yana bin shi a baya annabi ne odilansa duk inda ya shiga a sharhi a duratul karida suka ce min ilfarar jar ila gurubi samsi tun fitowar rana har rana ta fadi duk inda shehu tijjani shiga annabi na bin shi duk litinin da ranar juma'a shi ya sa ba sa so a ce annabi ya mutu da an ce annabi ya mutu ce to kaji yan izala makiyaman zo wai sun ce annabi ya mutu annabi bai mutu ba sai dai kai ne ubanka ya mutu annabi bai mutu ba eh ubana ya mutu amma annabin ma ya mutu ba ni nace ya mutu ba Allah ne ya faɗa Allah ya ce innaka mayitu innaka mayitu wa innahum mayitu yace wa ma muhammadun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qawlihi ar-rusul afa in afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum full stop full stop full stop full stop Landa annabi ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa sai da abubakar ya shiga haɗakin aisha yarsa inda nan gawar annabi take ya buɗe annabi fuskar annabi na haske kamar yana murmushi ya sumbanci manzon Allah ya ce kai mai tsarki ne kana da rai bayan mutuwa kama kai mai tsarki ne ya fito waje sahabban annabi gaba ɗaya sun taru ya miƙe cikinsu ya ce ayyuhan hannas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadimat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul mutu. Ya yace ya ku mutane duk wanda Muhammadu yake bautatawa to daidai na daga yau dan Muhammadu ya mutu wanda kuma Allah yake bautawa ya ci gaba da bautawa Allah Allah raye ne wanda baya mutuwa kenan sayyidina Abubakar ya ce annabi ya mutu ko bai ce ya mutu ba shi ma sayyidina Abubakar dan zala ne yin manzo kai kai ne masoyin manzo look at you just a zero behind a decimal point me yasa ba sa yadda a ce annabi ya mutu don suna karya suna ganin shi sun ce yana raka shehunsu kwanan nan wani malami a kano cikin shehunansu yana nan da rai bai mutu ba wasu sun je wajensa da safe da hantsi haka suna shigo ya kalle su ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba ku da rabo ba ku da rabo ba ku da rabo suka ce me ya faru ala gafarta mala ya ce kun ga abincin nan da na gama ci yanzu sun same shi ya gama cin abinci suka ce eh ya ce tare da sayyidina ya rasulullahi muka ci suka ce haka yace na fito da abincin sai ga rasulullahi dama yakan kawo mun ziyara lokaci lokaci zan je wajen sa yace a in zauna inda nake shi zai zo da kanshi kun ga shi ba yana gaba da annabi sai annabi ya zo da kun zo da wuri da kun ci abinci tare da ya rasulullahi amma yanzu ma ga sauran nan ku je ku suɗe ko za ku samu tubarraki sai suka je suna kokowa da kwano wani kazami ko wanke hannu bai bai ci abinci ya samu to in an ce annabi ya mutu suka ce ya zo gidansu ba mu ci kwalar su sun faɗin da suka tono shi ba ya ce wai annabi ne yake masa rakiya duran litinin da ranar juma'a wa ma'ahu min al'amlaki idatu sabati wai annabin tare da mala'iku guda biyar suke yaushe hutu jani rakiya me yasa suke raka shi ranar litinin da ranar juma'a wai likatbi a sami rahu Rahu bi domin su rinka rubuta sunan wanda ya ga shehu tijjani a jikin takardar zinari duk wanda ya ga shehu tijjani annabi da wa'annan mala'ikun za su rubuta sunansa a takardar zinari me yasa za su rubuta sunansa a takardar zinari wai wa innahu min ahlil jinani bi ru'yati duk wanda ya ga tijjani na litinin ko ranar juma'a dan aljanna ne shi yasa za a rubuta sunan a jikin takardar zinari wai ka gan shi kawai ka zama dan aljanna ka gan shi kai dan aljanna ne shiga aljanna ko wai bi gairi hisabin wani iqabi a lahira zai hana Allah ya ma hisabi ya hana Allah ya ma uquba ya kai ka aljanna saboda ka gan shi ran litinin ka gan shi ko kana sallah ko ba ka yi ko kana azumi ko ba ko ka taɓa marin babanka in dai ka gan shi ran litinin sai ka je aljanna a sharhi suka ce ba sai ka gan shi da ido ba ko hotonsa ka gani kai dan aljanna ne hoto ka zama dan aljanna shi yasa suke ta da hotunan shehunan su a katanga wai da ka gani da motoci saboda in ka gan su ka zama dan aljanna to ni ma na gani me yasa ka ce ni ba ne dan wuta ko kuma ku taba gani ba ba ku ta gani a mamanta ba da su barhama duba suna na an su ba kaga mutum yana zara ido a jikin posta to me yasa mu aka ce yan wuta ne kun san wani abu a sharha suka ce akwai wani tela a duratul karida in karya nake a kamo ni in nuna in ba ka da ya ƙudatul farida ni ina da ita in baka da duratul karida ina da ita mu ba bakon mu sai da zakara kai ma in ka san littafin da muka rubuta muka faɗo ta magana ka ɗauko shi ka karanta wa jama'a in baka ɗauko ka karanta ka fallasa mu ba Allah ya tsine maka albarka ba mu da wani abu banda alkitabu wa sunna sai ai magana ku sai ai littattafan sufaye na sufaye ne ba wanda aka ce to ku sha ku arna ne ba musulmi ba sai mu daina karantarwa matsalar da aka samu kun ce ku musulmai ne da yawo musulunci kuke yi wai ka ji wata magana wai telan nasa ba yahude ne ba yahude ne yake masa dinki wai ran nan ba yahude sai ji yan dariƙa tijaniya suna faɗin wannan karama ta shirar yallahu anhu da aka kawo masa dinkin shehu da ya dinka sai ce shi zai kai da kanshi sai aka ce to wannan babban magana ce sai mun gaya mai da aka gaya masa ya ce ku zo da shi aka zo da wannan bai hudan an rubuta littafi ba da bai hude ya zo da ya miƙa masa sai ya tsaya yana kallon sa yace Allah gafarta malam yau wace rana yace yau ranar kaza dan bai kai mashi ba sai ɗaya daga cikin ranakun nan na litinin da juma'a sai yace wa nake kallo yace ni kake kallo yace na je yadda rika ka sun ce duk wanda ya ganka a wannan rana dan aljanna ne to ga ni ba yahude ne ba musulmi ba na ganka ni ma dan aljanna ne rayillahu ne ce eh kwarai kai ma dan aljanna ne aljanna zaka shiga kuma wannan bai yahudan suka ce sai da ya shiga aljanna Allahu akbar dan labarin tambaye ku mutum ya ce da an ganshi an zama dan aljanna ka ganshi kawai abu lahabi ya ga annabi muhammadu ko bai ganshi ba amma yana ina tabbata ya da abi lahabin tabbat ya da abi lahabi wa tabb mu je gaba mu je gaba ma alni anhu maluhu wa ma kasab kai shuta mu tabbata sayasla naran zata lahabi ya je wuta ko bai je wuta ba matarsa ta tafi wuta ko ba tafi ummu jamil ba mu aya ala rama wa mar'atuhu hammalatul hadab fi jidha fi jidha hablum min masad ga Abu lahabi ya ga Annabi Muhammadu ya tafi jahannama ka ce kai duk wanda ya ganka ya je aljanna kai da Annabi wafi wani Abu Jahil ya ga Annabi ko bai ganshi ba Utbatu bin Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba yana ina jahannama Shaiba ibn Rabi'a ya ga Annabi ko bai ganshi ba yana ina annabi musa Firawuna ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina hamana ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina ƙaruna ya ga annabi musa ko bai gan shi ba yana ina wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana to ya ake da su wa laqad ja'ahum musa bil bayinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiki ya Allah ya da su ya Allah ya da su fa kullana kazna bi dhanbi to ya kai fa minhum man arsalna alaihi hasiba to ɗayan ya kai da shi wa minhum man kazatuhu sayha to shi ɗayan ya kai da shi wa minhum man kasabna bihi al to shi ɗayan fa wa minhum man garaqna zalunta su Allah yi wa ma kana Allah liyazlimahum to ya kai walakin kanu anfusahum yazlimu kai ka ce an ganka an zama dan aljanna kenan da kai da annabi Musa wa fi girma sai mun yi magana a ce manya manyan masu daraja manyan ma manyan masu daraja girma. kai sa'a masarin liqaumul ladina kazzabu bi ayatina Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun sai Allah ya ce mai alaran ma yahdillahu fa huwa al-muhtadi Allah sarki sai Allah ya ce <clears throat> wa man yudlil fa ulaika humul khasirun duk wannan wa'azin da za mu yi duk karantarwa da za mu yi ala ramma duk ayar da zaka ja ala ramma duk ayar da zaka karanta man yahdillahu fa huwa al-muhtadi baka yi shirye da wanda Allah ya bata wanda Allah ya shiryar shine mai mai shine mai shirwa inji Allah wa man yudlil wanda Allah ya batar fa ulaika humul kasirun wannan sune tababu shi yasa sai ka ja aya ka ja hadisi wani ya ce shi babu ruwan shi da annabi babu ruwan shi da Allah wa zai rike ce ya rike barhama ya ishe shi kai ta jan aya sai ka zo za ka wuce a ce ga dan izala ga dan izala to a harraka a harraka sai a kama ko ida kalifan da jani shehuna ibrahim in yasi a gaida walau annahu فعلوا ما يؤذون به ولو أنهم فعلوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ina addu'a wannan gari na lambata Allah ka sauka masa da albarka wannan gari Allah ka kara tabbatar da sunna matasa wannan gari Allah ka kara musu albarka Allah ka taimaki sunna da ahlus sunna Allah ka wulakanta bid'a da yan bid'a Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafurai ƙasar mu ta Najeriya Allah ka zauna da ta lafiya ya Allah ka tsare jinin musulmai da ake zubarwa a Najeriya ya Allah ka tsara jinin musulmai da ake zubarwa a Najeriya ya Allah Najeriya ka bata shugabanni masu imani masu adalci ya Allah masu niyyar raba Najeriya Allah ka raba su da Najeriya ka zauna da Najeriya lafiya masu son tada hankalin Najeriya Allah ka tada hankalin su ka zauna da Najeriya lafiya masu yi wa najeriya kafar angulu allah ka mai da kafar angulun a kansu allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya allah yadda muka ga alamu kana ansa addu'o'i mu allah ka ci gaba da ansawa ya allah mun roƙa kana ansawa allah ka ƙara ansawa ya allah masu ƙulla sharri allah ka yi maganin su sai sun kullo sun kullo sun kulla sun kulla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تكمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يئدكم الفقر ويعمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنئمه وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أوصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna nima an rama Mubarak yanzu shi ne zai yi karatu yanzu. An rama Mubarak bismillah. An rama Mubarak. Daga abaji. An rama Mubarak daga abaji bismillah. Mubarak. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم أنهم إلى ربهم راجعون أولئك أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 abun bauta na gaskiya wanda ya turo mana jakadansa annabu mu annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya don ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da mushrikai da kafirai ba sa so muna sake nanata mu ga allah mabuwayi bisa ga ni'imominsa da ya mana ni'imomin da suke karuwa kowane lokaci wasu cikin ni'imomin mun san su wasu ma ba mu san su ba sai dai shi allah ya san ya yi mana su manya-manyan ni'imomi na gaba da ba sa mantuwa su ne ni'ima ta halitta da addini wato halitta mu da Allah mabuwa yi a cikin halittunsa a matsayin mutane Allah mun gode maka da kai mu mutane a cikin halittarka babban ni'ima da take wa kowace ni'ima jagora ita ce ni'imar musulunci wato islam da Allah ya azurta mu da shi Allah mun gode maka da kai mu musulmi ya Allah muna roƙonka ka ci gaba da raya mu muna musulmai ya Allah in zaka kashe mu ka kashe mu muna musulmai ya Allah in zaka tada mu ka tada mu a matsayin cikakkun musulmi ahli sunna yan uwa musulmi na garin Lambata ƙaramar hukumar Lafai a jihar Niger tarayyar Najeriya da yan uwa musulmi da muka taho daga garuruwa daban-daban musamman mu da muka taho daga wurare masu nisa kalkashin jagorancin sakataren kungiyar na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa a sheikh muhammad kabir haruna gombe ina sake gaishe mu gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da abin da ya tattara mu nan wani gagarumin alkhairi ne da wasu 'yan uwa suka samu wato karuwa ta aure wannan aure muna addu'a allah maɗaukakin sarki ka sanya albarka a cikin shi Allah ka ba da zuriya ba. Allah ka ba su zama lafiya sauran raki na al'ummar musulmi Allah ka sanya masa albarka amin sauran waɗanda ba su samu ba Allah maɗaukakin sarki ka ba su ya Allah duk inda wani gauro da gwami da gwauriki da tazuru da tsula duk inda suke Allah ka ba su aure mazansu da mata yan uwa musulmi imamu tauhidi ya gabatar da wa'azi kwarai da gaske kuma ni iyaka fahimtar da ne ya yi magana ne akan zamantakewa ta aure duk da cewar ban gane abin da yake faɗi amma duk abin da yake faɗi ina ji yana fata an fahimta irin jin alaran matukur jakada <laughs> Allah ya saka mashi da alkhairi to tunda imamu tauhidi ya gabatar da nasiha kan abin da ya tattara mu na aure mu bari mu ɗauki wani ɓangare kuma mu yi magana a kan shi abin da nake so in yi magana a kan shi shi ne mu ɗaya daga cikin abin da mu muke a kai wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna abin da muke rayuwa a kan shi kuma muke kira zuwa gare shi abinda muke kira wannan kungiya shine kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta bisa jakadancin manzan da ya turo annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine me shine abinda muke kai shine abinda muke kira zuwa gare shi ta yi wani in ba irin nan garin lamba ta ka zo ba sai ka tadda duk irin wannan alkhairin da wannan kungiya mai albarka take yi sai ka tadda mutum yana nan ana ta waɗi mashi abubuwa waɗanda ba su da kai ba gindi wani sai a zo a gaya mashi a ce mashi kawai idan 'yan izala sun zo gari kada ma ka saurare su saboda abin da za su waɗi maka abu ne wanda zai halakar da kai zai ta da kai akan abin da aka saba abin da yake na tintin wanda aka dade da shi aka saba idan aka yi rashin sa'a an samu wani wanda wato basirar shi karama ce sai ka tadda kawai ya yarda da wannan abin ya gudu maganganu iri daban-daban wasu wurare sai a ce 'yan izala wani irin addini ne suke yi sabo daban wani wuri a ce yan izala irin sallar su daban wani wuri a ce yan izala ma wai in suna sallah wai suna harba kawa ne baya wasu wuraren in aka zo sai a ce a'a kai daga zaran ka shiga izala shi kenan fa wai da babanka da mahaifiyarka ba bakin komi suke ba ƙarya ne wani guri sai a ce a'a idan kana da arziki idan ka shiga izala to shikenan arzikin ya kare wai me ya sanya dai ake ta yin waɗannan maganganu duk wanda ya faɗi maka waɗannan maganganun dangane da izala ƙarya yake yau dai ga izala Allah ya kawo ta garin lambata ga ga izala izala ita da kankin kanta in kana so kuma ta bakin malam bahaushe idan ka shawa ka shawa haka kai ma za ka ji Allah shi gafarta mana shin wai alaramma menene na bi wuri-wuri gari-gari matattara al'umma wurare daban-daban muke yin wannan aiki na me na isar da saƙon Allah mu ce a gyara a kasuwanci a yi musulunci auratayya a yi musulunci makwabtaka a yi musulunci duk irin abin da za a yi a yi musulunci kuma a yi bisa karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai me yasa muke yin wannan abu na farko da za mu bude da shi alaramma hadithi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato misalin bayan allah masu tsayawa akan dokokin allah inda allah ya sa iyaka sai su tsaya nan ba su tsallakawa Allah ka sanya mu cikinsu da waɗanda suke zuwa su keta dokokin Allah ɗin Allah ya ce ka a shagiya kuma ya ce shi musulmi ne ya wuce ya je ya shagiya Allah ya ce ka a yi zina ya wuce Allah ya ce ka a zalunci makwabci ya wuce Allah ya ce ka a bid'a ya wuce Allah ya ce ka a yi shirka ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan masu keta iyakokin Allah da su da masu tsayawa akan iyakokin Allah manzan Allah ya ce kamar wasu mutane ne da suka yi tarayya a cikin wani kwale-kwale kamar mutane ne da suka yi tarayya a cikin wani jirgin ruwa manzan Allah ya ce jirgin ruwan yana da gida biyu to su 'yan gidan ƙasa kasansu daban 'yan gidan sama inda suke daban su wato 'yan gidan ƙasa ɗin nan kawai sai suka tattauna a tsakaninsu sai suka ce kai mu yanzu maganar ruwa in muna da bukata kayan a ta cikin tekun nan suka ce ba sai mun fita mun je mun ɗebo ba tunda an raba su 'yan gidan sama suna sama mu 'yan nan ƙasa su 'yan kasa suka ce za su ɗan huda su yi kawa ruwa ya shigo duk in suna da bukata ya su ɗiba ba sai sun yi ba manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce idan kana cikin jirgin ruwa da Allah in tambaye ka mutumin garin lambata da Allah in tambaye ka idan kana cikin jirgin ruwan zaka bari na kasa su huda shi a kai wa gidan sama kake an raba zaka bari ya huda manzon Allah ya ce idan ɗan gidan sama suka kyale su suka ce naku ne ku huda mu da yanda ba ku taba namu ba ba matsala manzon Allah ce za su nutse gaba ɗaya su halaka idan 'yan gidan saman nan suka zo suka hana su suka hana su ne huda wannan jirgin ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su tsira su 'yan gidan kasan kuma 'yan gidan saman ma za su tsira gaba daya wannan shi ya sanya sunna Allah ce a ban ƙasa a samu masu umarni da kyakkyawa da hana mummunan aiki irin yadda wannan ƙungiyar take su faɗi kaza ne daidai kaza ba daidai ba ne ba dan komi ba dan al'umma ta tsira daga cikin musiba da take ciki dan kada musiba ta zo ta same ta Allah ka gafarta mana ko ka yadda da wannan aikin ko baka yadda ba Allah mai girma da daukaka ya ce wannan aikin daidai ne allah ramma karanta mana aya Allah madaukakin sarki yake cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah minash rajim na'am bismillahir rahmanir rahim mm. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ونقول قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كما يا يا على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان, وسبحان الله shirkawa wa ma ana min al-mushriki wani wuri yace wal takum minkum umma wal ya minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna عن المنكر وأولئك هم المفلحون ونريد أن كنتم خير أمة كنتم خير أمتي نكرد للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كما وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون yan uwa masu albarka waɗannan ayoyi da muka karanta da ma wasu da bamu karanta ba in akwai abin da suke karantar da mu dunkule suna karantar da mu cewa Allah mai girma da ɗaukaka ne ya ce a yi wa'azi Allah ya yarda a yi wa'azi aya ɗaya daga cikin ayoyin Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa waman a ahsanu kaulan mimman da ila wane ne ya fi shi iya zance wane ne wannan mimman da ila wannan wanda yake kira zuwa ga Allah mimman da a'ilallah wannan wanda yake kira zuwa ga kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta baya kira zuwa ga kanshi baya kira zuwa ga waliyin shi baya kira zuwa ga shehin shi baya kira zuwa ga bai kira zuwa ga bai zuwa ga Allah kawai yake kira wa amila saliha sannan ya aikata aikin kwarai wa qala innani minal muslimin sannan ya ce ni ina cikin masu bin waɗannan dokoki na Allah Allah mai girma da ɗaukaka ce ba wanda ya fi shi iya zance to waɗannan ayoyi da wasu da ba mu karanta ba shine dalilin mu na zuwa wurare wurare mu je mu tunasar da yan uwanmu kuma mu ma mu kira a tunasar da mu Allah ka gafarta mana alaramma to babban matsala duk wanda kaji yana cewa bai yadda da mai ainihin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa mata sunna take yi ba to ɗayan mutane ne kama haka mutum na farko wanda bai sani ba bai san alkhairin ba bai san kungiyar ba bai san ta ba bai san alkhairin da ake ba mutum na biyu sai wanda yake son abinda kungiyar take hanawa kamar mai kaman sanyawa Allah mai girma da ɗaukaka kishiya kaman me kamar ainihin wato yin bid'a Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mana alaramma za mu ɗauki wannan magana ta ƙarshen nan da na yi mu yi magana a kanta sai ruwa ya koma kwari sai mu ba masu gurin guri Allah ka gafarta mana wace magana nike cewa za mu yi ta ƙarshe ɗin wato abin da ya shafi bid'a ɗin 'yan uwa bid'a shari ce bid'a musiba ce bid'a halaka ce bid'a tana rusa aikin bawa daga zaran sadda bawa ya rika yin bid'a a cikin aikin shi to shi kenan ya yi asarar wannan aikin ba zai samu ladar da Allah maɗaukakin sarki yake badawa ba tambaya kawai a nan menene abin da ake cewa bid'a bid'a menene bid'a malamai suka ce abinda ake cewa bid'a a lugha suka ce shine ikhtira'i shay'in jadid kirkirar wani abu sabo wanda wannan abun laisa lahu misalin sabikin bai da wani abu wanda ya ainihin wato gabace shi ka kawo wani sabon abu wanda wannan abin kafin ka kawo ba a samu wani misalin shi ba wanda aka taba gani irin wannan naka shi ya sanya Allah mai girma da ɗaukaka da yake ba da labarin cewar mai wato shine ya ƙirƙiri halittar sammai da ƙasai sai ya kira su ɗin da me da wannan kalma ta bid'a ina fata an fahimta sai yake cewa badi samawati wal ard badi samawati wal mm. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل huwa bi بكل شيء عليم Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa badi samawati wal ard shi Allah shine ya ƙagi halitta sammai da ƙasai ba tare da ganin wani tsari irin wannan ba wanda aka yi kafin Allah ya yi wannan sama ɗin ba wata sama ba ce aka taɓa yi wadda Allah ya gani ina fata an gane sannan ya yi mai sannan ya kwaikwayi irin ta ya yi wannan samai a'a shi Allah shi ne ya ƙagi halittai shi ya fari halittai ba wai sammai ba haka da ƙasai kafin wannan ƙasai babu mai babu wata ƙasa da aka taɓa yi halittar ƙasa wadda ta riga wannan wadda Allah ya gani sannan ya yi wannan ina fata an fahimta kalmar ta hito da ma'anan me kirkira ina fata an fahimta yaya za ka ƙara gane wannan alkur'ani ya sake zuwa da wannan ma'anai alarama manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai allah yake ba shi umarni dangane da wannan aiki na manzanci in kun gaye maku nauyi in kuna ganin dan me zan zo in ce maku manzan allah allah ya ba shi umarni ya ce gaya masu ba kai ba ne farau ya ce kul ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين الله mai girma da ɗaukaka ya ce gaya masu sallallahu ta'ala alaika wa sallam ka gaya masu matsayinka ka ce ma kuntu bid'an minar rusul ka ce ba ni ba ne farau a cikin jakadu manzanni da Allah mai girma da ɗaukaka ya turo wa ma adari kuma sannan ni ban sani ba ma yi bi wala bikum ya Allah zai yi da ku balle ni in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bibiya sai saƙon da Allah mai girma da ɗaukaka ya min wa ma'ana illa nazirun mubin ni ba kowa ba ne face mai gargadi gargadin kuma a bayyane kaga sai ya ce ma kuntu bid'a ba ni bane farau ma'ana bid'a a luga shine me kirkirar wani sabon abu to me abin da ake cewa bid'a a addini bid'a a addini me ake cewa bid'a kai mutanen lambata kun san shehu usman dan fodiyo ko ba ku san shi ba kun yi shiru wanda ya san shehu usman dan fodiyo ba ina nihin ya gan shi ba kamar yadda naga ga ma nasiru gwandu wanda ke da labarin shi ya san waye ya san alkhairin shi ya san aikin da yawa addini ya daga hannu ya ce allahu akbar to shehu usmanu bin fodiyo ya ce abinda ake cewa bid'a a shari'a a addini ya ce ihidafu amrin fiddin farar da wani abu fiddini a cikin addini yoshi bihu ayyakuna minhu wa a. aha yushbihu an yakuna minhu abin yayi kama an yakuna dinan yayi kama da addini wa laysa minhu amma me baya cikin addini wannan abin wannan abin shi ake cewa me shi ake cewa bid'a inji shehu usman bin fodi Allah ya ji kanshi shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq sai yake cewa man ahadafa fi amrina haza ma laisa minhu sai ce fahuwa duk wanda ya fara da wani abu a cikin wannan al'amarin namu abinda babu sai manzan Allah ya ce an maida mashi a cikin me a cikin wannan al'amarin duk abin da yake addini ne Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana cewa a wurin wa ake ansa daga wajajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai ka kirkira ba Allah mai girma da ɗaukaka ya ba shi umarnin ya isar da saƙon da ya turo da shi zuwa ga wannan al'umma yake cewa ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul balligh ma إليك من ربك فإن لم تفعل فإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس إن Allah la yahdil qaumal kafirin Allah mai girma da ya ce a ayyuhar rasul ya kai wannan farin jakada annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka sallam ka isar me ma unzila ilaika min rabbik ka isar da abin da Allah mai girma da daukaka yayi me ya saukan maka duk abin da aka baka sako zuwa ga wannan al'umma din ka sanar da su ka sanar da su abin da Allah ya sanar da kai cikin sallah ka sanar da su abin da Allah ya sanar da kai wajen zakka ka sanar da su abin da Allah ya sanar da kai wajajen so da ki ka sanar da su abinda Allah mai girma da ɗaukaka ya sanar da kai na makwabtaka wajen saye da sayarwa dukkan abubuwa da Allah ya umarce ka ka isar fa illam taf'al in ba yi haka ba fama ballaktar risala baka isar da wannan jakadancin ba manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi wannan Allah mai girma da ɗaukaka ya ce na isan maka dangane da makidan masu makida Allah ya ce na isan maka dangane da al'amarin mutane wallahu ya simuka minan nas Allah mai girma da ɗaukaka ya ce na isan maka dangane da mutane kenan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa da duk abin da Allah mai girma da ɗaukaka ya umarce shi to yan uwa masu albarka abin da ake cewa bid'a shine me abin da aka farar da shi a cikin addini wasu suna zuwa sai su ce wai su yan zala komi dai sai su ce sai yanda annabi yayi komi sai su ce sai yanda annabi yayi to wai ita bid'a nan da suke ta magana ai su ma suna yin bid'a eh wai wajen shekara biyu kenan ko uku ko kuma kusan shekara hudu a jihar su malam nasiru Gwando an yi wani maulidi aka je aka yi wa su malam kabiru gombe raddi dan sun yi mai dan sun yi magana kan abin da ya shafi bid'a wai daga cikin hujjojin da ake kawo wa cikin masu kawo hujje sai suka ce to wai in ba za a yi bid'a ba in yan yi zala sun ce bid'a ba ta da kyau to ai su ma suna yi wai na daga cikin bid'a da muke yi wai sanya kafet a masallaci wai sanya kafir a masallaci bid'a ne ai da annabi ya ce abin da ya sha da annabi ya ce kullu bid'atun dalala to ai kullun iri iri ce akwai kullun kulliya akwai kullun juz'iyya zai yi me wai da wannan ciwaciwa zai halakar da mutane iri irin waɗannan bayanai aka yi su aka ce suna hawan mota suna shan magi suna shan coca-cola suna shan five alive suna shan kaza suna cin kaza suna sa kaza irin waɗannan abubuwa da suka kakkawo sai aka kama sai aka yi me sai aka rika yin assigning ɗin matasa sai a shirya su in an zo lokacin da ake shan shagali irin lokacin da ake shahararren bid'a nan wadda ake tatsan mutane wadda ake yin kama da wasu mutane masu wani addini bid'a me bid'a maulidi sai a shirya matasa gari gari aka rika bi ana bi ana annabi ya sa wando in bai sa ba sai bid'a sai bid'a annabi ya sa riga in bai sa ba sai bid'a sai bid'a annabi ya hau mota in bai hau ba sai bid'a sai bid'a annabi ya hau keke in bai hau ba sai bid'a sai bid'a annabi ya sa takalmi in bai sa ba sai bid'a sai bid'a wannan shi ake yi layi layi ake bi da Allah in tambaye ku wannan aya ce aka karanta ko hadisi babu da Allah wannan ƙalallahu ce ko ko ƙalar rasulu ce da Allah wannan ijma'in malamai ne da Allah wannan kiyasi ne to menene wannan magana ce wadda wasu suka yi wannan ya gwada inda haka ce wannan abubuwan su ne ake cewa bid'a to wannan ya gwada baka ma san menene ake cewa bid'a ba addini idan dai zaka ce mana wato ainihin hawan mota eh ko hawan mashin ko wani abu kamai kama da haka bid'a ne koko ko a ka alakanta shi da irin karantarwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi da abubuwa da ya iyakance ya ce fi amrina haza in haka shigo da wannan to kai ma kana da bukata a tambaye ka kana da bukata a tambaye ka da ka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai hau mota ba kuma gashi ana hawa idan ka ce bidiya ne ai akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wajen me wajajen hawan mota din da Allah alarama mota kada kawo daga gwandu ka taho zuwa nan Allah ya sauwaƙe inda a ce ta yi faci da Allah menene hukuncin ka kabli za ka yi ko ba adi babu hukuncin da Allah ƙabli zai yi ko ba adi zai yi a ta fai faci to Allah ya sauwaƙe wanda ya tashi ya sharo tashi mota wa bisa wa Allah ya samu wani rami ya buga da ya bugi ramin tayar da ta fashe sai ta yi kwandam wancan an ce aje a yi faci to shi kuma wannan mai zai yi ƙabli zai yi ko ba adi zai yi kafara ce zai yi da Allah wanda ya samu kuskure ko bacci ya dauke shi ya je ya samu wani itace ya buga da motar shi gaban motar ya lalace ya yi laifi ko bai yi laifi ba ya yi banna ko bai yi ba to menene hukuncin shi kai muna ta buga misali da mota na dade ina buga wannan misalan talaka talaka mai hawan keke shi ma an ce hawan keke bid'a ne dala idan ka hawo keken ka kana shan kwana sai ka ta zube me ya zakai ka yi ko ba adda zakai ashe ita irin wannan bid'a kai ma in banda ka zama abin da ka zama ana da buƙatar kai ma ka samu kanka cikin irin waɗannan abubuwa ana da buƙatar ka yi kirkira wannan Allah mai girma da ɗaukaka ya ba da ƙohwa a buɗe ina fata an fahimta abubuwa na ci gaban zamani da sauransu waɗannan kohuwa buɗe take cikin abin da ake cewa addini ibada wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sakamakon da ake badawa in an aikata wannan shi ake cewa me shi ake cewa bid'a Allah ka gafarta mana sai me sai abin da ya shafi kishiyarta ba yadda za a yi ka zama baka bid'a sai ka riƙe koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwanka shi ya sanya mu 'yan yi zala kaga cewar mun yi me mun kasa mun rike duk abin da za ka kawo duk abin da za ka kawo ka ce addini ne kawai sai mu tambaye ka akwai aya idan ka ce ba aya sai mu ce hadisin manzon Allah ne idan ka ce a'a mu ce ijima'in malamai ne ce a idan ka ce akwai aya in ka jawo aya idan ka fasara to sai mu ce to wannan fasarar taka wane ne ya fassara wannan aya irin yadda ka fassara ta ka san nan kasan nan ake wa alkur'ani abin da aka ga dama nan nan ake wa alkur'ani irin abin da aka ga dama a zagi wanda ake so da alkur'ani a wanda ake so zambo da alkur'ani kai a nan ƙasar ne yan uwa wani fa ya je yana wa'azi a bakin kasuwa akai wa'azi yi wa'azi ba a kawo sadaka ba to bakin kasuwar da yake wa'azin wajen yan karas ne ya ce alaramma wato ka san alkur'ani bai ba komi ba wai alaramma wai mai allah ya ce dangane da masu dun mai sana'a karas mai allah ya ce dangane da shi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙutilar karrasu ƙutilar karrasu ya ce mai kace ramma hmm. ah, a ka karanta wai karasu karrasu yan karas ne a kasuwa to kai da kake wa'azinka yan karas sun kiba da sadaka wai a juya ka ce wai ƙutilar karrasu ya ce Allahu akbar alkur'ani manya ya ce kaji duk wani mai sana'a karas allah ya tsine mashi figit aya ce karanta ko ba aya karanta ba da allah a aya mamu in ka kawo in ka kawo ka fassara sai mun duba cikin magabata wane ne ya fassara ta irin yadda ka fassara a ɗauko tafsirai adiba a ɗauko ibini kasir eh? nan kasa kasa ɗauko a tafsirin na imamu na imamu suyuti a ɗauko tafsirin kumfabi a ɗauko tafsirai a duba a game a ga yadda ka fassara haka ne sai fassara ka ta dace da fassarar magabata hadisin manzan Allah in ka karanta ka fassara sai mun gano fassarar da ka yi mashi irin fassarar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce irin yadda sahabbai suka ainihin wato yi aiki da hadisin kai haka kai cikin magabata waye ya fassara shi irin yadda ka fassara Allah madaukakin sarki ka gafarta mana to ba za ka zama ka tsere wa sharrin bid'a ba sai ka yi me sai ka yi riko da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ba za ka zama shiryayye ba a wurin Allah kullun kan bata kake matuƙa abin da kake ba ka yi koyi da annabi Muhammad bane Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana alaramma shi ya sanya Allah mai girma da ɗaukaka wurare da dama a cikin littafin littafinsa mabuwayi yake kiran masu imani cewar me su dai bi annabi muhammad su bi annabi muhammad su yi koyi da annabi muhammad cikin duk abin da za su alaramma aya ta farko da za mu karanta allah maɗaukakin sarki dangane da annabi muhammad sai yake cewa shine abun koyi a cikin sallah a cikin rayuwa gaba daya yake cewa laqad kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mm. wa zakara allaha kathira Allah mai girma da daukaka yace laqad kana lakum fi rasulillahi haqiqa tabbas ya kasance a gare ku cikin rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasna kyakkyawan abun koyi a rayuwa yana nan gurin yana nan cikin rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullah amma sai wanda ke fatar ainihin samun sakamako a wurin allah wal yawmil akhir yake sa fatar samun wannan sakamako da Allah mai girma da ɗaukaka zai bada a rana ta ƙarshe wa zikarallaha kathira yake tuna Allah mai girma da ɗaukaka da yawa kenan shi ya sanya wanda yake da rabo a gurin Allah shiryayye shine za ka ga duk abin da zai yi a rayuwar shi yana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin cin abinci a cikin tafiya a cikin magana a cikin bayarwa a cikin ansa a cikin aure a cikin aurewa, a cikin makwabtaka a cikin kasuwanci duk abin da zai yi yana koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alaramma wani guri sai allah ya kira masu imani ya ce su yi koyi da annabi muhammad يا أيها الذين آمنوا أديوا الله وأديوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك ذلك خير وأحسن تاويلا الله مي girma da ɗaukaka ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani atiullah ku kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta kai mutanen lambata Allah na shaida kuma kuna shaida mala'iku na shaida mun faɗi muku ku ta Allah mai girma da ɗaukaka da bauta Allah ku bauta wa Allah shi kaɗai bauta duk abin da yake haƙƙin Allah ne kakku ba kowa sai Allah za ku ba mun gaya muku Allah na shaida kuma shaida ne mala'iku na shaida ya ayyuhal ladina amanu Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yake cewa idan ka ji faɗin Allah mai girma da ɗaukaka a cikin alkur'ani ya ayyuhan lazina amanu ya ce da wannan kiran ya zo kunnanka ya ce saurara idan tafiya kake tsaya in tsaye kake zauna ma'ana duk halin da kake ka rakaza hankalinka ka saurara ya ce ɗayan alkhairai ne guda biyu zai faru abu na farko ko dai alkhairi ne Allah zai baka umarni ka aikata ko kuma sharri ne Allah zai hana ka Allah ka gafarta mana Allah mai girma da ɗaukaka ya ce Allah ku kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta war rasul ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah na shaida mutanen lambata abinda muka ce ku zo ku bi annabi Muhammad ku kyala kowa wannan kowa ɗin kuma kowaye ƙasan nan ƙasan nan ana ta zuwa ana yi wa mutane ƙarya ƙarya da ƙarya ake ruɗan mutane kai ana ce maka ka zo ka bi annabi muhammad kai kana cewa wai a'a ga wani jikan shi saboda kai ne shugaban marasa adalci mu cewa muka yi a zo a bi annabi muhammad wanda kake hudi ka ce jikan ne ko ko a'a jikan jika ne ko ko a'a jikan jikan jikan jikan annabi ne to mu muka ce a zo a bi asalin da Allah da mu da kaiwa ya yi adalci shi abin da ya sa shi dan gidan wane ne wane kuma dan gidan wane wane kuma dan gidan wane kuma wannan wanda ake faɗin kai mutanen lambata wai har yanzu kuna nan wai hekatar da mutum dan ƙasan nan ne kasan garin su ko kasan jihar su ko kasan ƙauyensu, su ko kuma wani bakon haure ne kawai sai ya zo ka gan shi a ta siffanta maka a gabanka kuma a ce dan uwa annabi ne kuma in ta dawo ka je aikin hajji kai da idanka ko baka je aikin hajji ba kila akwai satellite a gidanka ka ga me ake cewa balarabe kai annabi muhammad dan najeriya ne dan ghana ne niger togo maroko chadi gabon tanzania america rasha ingila kai dan gina ne kai annabi muhammad ina ka haife shi annabi muhammad bahaushe ne bahaushe ne gane-gane ne ba nufe ne ba haushe ne ba sakwace ne kai ba katsine ne baturen ingila ne wani irin kabila ne to wai sai mutum kawai sai ya zo ya ce maka ni abin da ya sa ni da ka ganni nan can asalin gidanmu ni mu sharihai ne mu da ka ganmu nan da haka Allah ya ɗaukaka wanda Allah ya ɗaukaka darajar ce ba ta bayyana ba sai inda muka ga dama sannan za mu bayyana kai ma alhaji an ga wani mai dan maiko maiko kenan za a cuce shi wai sai ka gan shi dan dukun dukun ha baki kirin da shi wani dan titirna da cikin watan azumi ne za a yi tashe da shi Allah kada ya san nawa za a samu amma sai mu mu ce yoyi shi jikan annabi ne kuma kai ka karanta tun a islamiyya ɗanka da ka ƙi biyan kuɗin islamiyya shi ya karanta manzan Allah balarabe ne ba shi amma wai kawai kuma ga wani baki ya zo ya ce shi kuma wai an haɗu tuwaye na a ina yanzu da Allah dai har yanzu mutanen nan ba ta ba za ku halka ba ku gane irin wannan ciwa-ciwa ƙarya ce wani ya zo ya ma ƙarya ya ce maka ɗan gidan annabi ne to kai ɗan gidan suwaye wannan ai renin wayo ne yadda kake haka yake ya zo ya ce ni dan uwa annabi ne yake ce to ni ma in ban da malam kabiru na nan kada ya min abin da ya yi min a wani wuri ni ma da ba sai in gwada maku ba walitakan nan walitakan ma ku da ake zuwa a gaya maku ta ƙarya eh ni da ni din nan wallahi in banda kada malam kabiru gombe ya min abin da ya min a wani guri wallahi da na ba ku mamaki wallahi da sai in nuna maku wallahi karamar da za ku dade kuna mamaki in bi ne da hayan ni ma a zo a bi ni karama a bayyane ko akwai mai ja cikin ku naga kun yi shiru wallahi in kuna ja sai in gwada muku ita ko kuna so a gwada muku kuna so wanda ke so ya daga hannu ya ce Allahu akbar to ku rubuta wallahi ni nan da kuke gani baiwa ce Allah ya min wallahi ni in dai ban zo guri ba wallahi ba za ka ganni ba kun ji ɗaya ku saurara ku saurara kun ji ɗaya ka rubuta kuma wallahi da na zo guri kawai ka ganni haka Allah ya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa girman daraja a wa ku bi Allah war rasul ku bi manzan Allah ko waye ne ya zo abu manzan Allah da shi alaramma mun ji aya ɗaya wadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa mai abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin annabi Muhammad shine shiriya Allah mai girma da ɗaukaka ya ce duk wanda ba annabi Muhammad yake bi ba wannan ɓatacce ne in ana bin ka bashin ɓatacce goma sha biyar idan kana da wanda bai bin annabi Muhammad guda ɗaya in ka bada wannan bashin ka biya Allah mai girma da daukaka ya ce wa in uhu wa in ta hatadu wa ma'alar rasuli illa labalagul gulmobi Allah mai girma da daukaka ya ce in kun bi shi kun zama shiryayyu duk abin da Allah ya yi Allah ya yi guda biyu ne alƙur'ani littahi ne wanda yake cike da tsari da fasaha duk abin da Allah ya yi Allah mai girma da ɗaukaka ya yi shi guda biyu ne saboda fasaha ta alkur'ani ba ka da bukatar in kana nan lafiya lau kana ganewa wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi kun shiryu ba kuma ya an an ce in ba ku bi shi ba ba ku shiryu ba a'a ba ka da bukatar wannan saboda me saboda dama ka san da wancan ɗaya duk abin da Allah ya bi ne wanda ya bi manzan Allah ya shiryu wanda bai bi shi ba fa wanda bai bi shi ba batacce ne duk abin da Allah ya bi ya yi idan ka ce haske sai ka ce me sai ka ce duhu idan ka ce zaƙi sai ka ce me ƙanshi ka sa akwai alhaji a tahiru bai iya bai iya gane wannan hausai Allah shi gafarta mana alaramma Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana cewar duk mutumin da ya bi annabi Muhammad wallahi ba zai yi nadama ba in dai ka mutu kana bin annabi muhammad allah mai girma da ɗaukaka ya ce ka sha shagalinka zai tausaya maka zai rufa maka asiri duniya da lahira alaramma allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wa man yuti'in laha wa مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم الله مي جرما دوكاكا ce wa man yuti duk wanda ya kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta kai ahli sunna ku ce alhamdulillah wanda ya kadaita Allah da bauta ya zamana ba shirikin Allah ba ne. bai bauta Allah ya bauta wa rana bai bauta Allah ya bauta wa kabari bai bauta Allah ya bauta wa dutse bai bauta Allah ya bauta wa rawani bai bauta Allah ya bauta wa kyalle bai bauta Allah ya bauta wa wanda ya kadaita Allah da bauta wa man yuti Allah wanda Allah ya kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta war rasul ya kadaita annabi Muhammad da koi fa ulaik Allah mai girma da daukaka ya ce irin waɗannan ma'allazina an'ama Allah alaihim suna tare da waɗanda Allah mai girma da daukaka ya masu ni'ima Allahumma ja'alna minhum suwaye Allah ya wa ni'ima minan nabiyyin Allah mai girma da daukaka ya ce in dai ka kadaita Allah da bauta ka kadaita annabi muhammad da koyi ka zama ahli sunna na gidi ma alladhina an'ama Allahu alaihim wannan yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima a gare su su ne suwa minan nabiyin Allah mai girma daukaka ya ce yana tare da annabawa wa siddiqin yana tare da siddiqai yana tare da siddiqai irin su sayyidina abubakar in alkiyama ta tsaya wa shuhada yana tare da shahidai irin waɗanda aka kashe a fagen yaƙi waɗanda suka yi shahada irin su sayidina hamza yana tare da shahidai sai ya ce wa salihin yana tare da managartan bayi yana tare da managartan bayi Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa hasunu ula'ika rafika kai ma madalla waɗannan su zama abokan gami kai yan uwa ku ce Allahu akbar da Allah alarama Nasiru Gwandu alkiyama ta tsaya kawai tawagar da ka tashi da ka yi haka sai ka ga ga annabi muhammad annabi nuhu annabi zakariya annabi saluhu annabi yahaya annabi yaqub annabi annabi annabi annabi annabi kaga ga annabawa da kai haka kaga ga irin su sayidina abubakar ga irin su sayidina usman ga irin su sayidina hamza wai da allah alaramma da allah in tambaye ka tsakaninka da allah da ka tashi da allah akwai matsala allah in baka ganni ba kai wallahi ni dai ni in na tashi na gani cikin irin wannan tawaga ina fata Allah ya tashe mu cikin wannan tawaga gaba ɗaya amma dai wallahi ni ni ni wallahi ba matsala dan ban gan ka ba wallahi to amma ina ake ta yawo ana cewa ai idan mutum yana izala shi kenan ba zai shiga aljanna ba dan yi ta aljannan nan shi shiwa waye shi fakiri ne muskini ne gajiyayye ne ba a ma shi da kanshi bai san matsayin shi ba a wurin Allah wallahi sun matallahi hanya mai bullewa in dai aljanna ta Allah ce ba aljanna ciwa-ciwa ba ka san mutanen kasar na amai da su wasu iri wai sai kaga mutane kamar ba su san abin da suke ba wai kawai wai sai mutum ya zo gari a yi mashi tuwo misali tuwon maulidi ya ci tuwo ya ci kaji a bashi kuɗi a yi maulidi wai sai ya samu mutanen da aka tattara wai sai ya ce wai ku na nan wajen ku na nan wajen wai misali yadda suke ba ku ba ba abin da nake cewa ba kenan wai sai ya ce ku na nan wajen wai duka wai ya gafarta masu ku kuma nan sai baɗi wallahi in ban da irin waɗancan ne in ban da mutanen da ake tattarawa irin waɗannan a kifa suke afa man yamshi mukibban mukibban ala wajahihi eh in ban da haka ga kadin na gani aljanna fa ka ce na nan sun sha wai ni na ina nan wajen ka ce sai badi wallahi sai na ga ta inda za ka bi ka hita wallahi aljanna da ni aka zo wancan din me yayi ni ban yi ba ai wallahi baka tahiya badi yau kai zaka kai badi tun nan zaka gane ƙarya ce kawai kuma mutane sai su kasa gane irin wannan abubuwan irin wannan ɓanna sai su ce wai a kanta za a yi ta jinsu ana tafiya alaramma alƙur'ani bayan da ya gaya mana bin kadaita Allah da bauta da kadaita annabi Muhammad da jakadanci ita ce hanyar tsira sai da alƙur'ani yake faɗin duk wanda ba annabi Muhammad ya bi ba wallahi yana da matsala al-ramma fara mana ka kwashe mu ka kai mu alkiyama a farfajiyar kiyama amma ba wai ka kashe mu ba a da alkur'ani mu je mu gano yaya halin mutane yake a farfajiyar kiyama alarama Allah mai girma da ɗaukaka ce duk wanda ka gani a farfajiyar kiyama alkiyama ta tsaya ka ga mutum ya yi haka to an samu matsala ɗan bida ne da ka gan shi a kiyama ya yi haka to dan bida ne ko dai ɗan bida ko kuma zugurnukun mushiriki ko tsantsar dan bida ya ƙi annabi muhammad sallar shi ba irin ta annabi muhammad ba azumin shi zakar shi hajjin shi kasuwancin shi auren shi ya ki annabi muhammad allah ya ce wa yau mai abu zalimu ala dai? wa yau mai abdu zalimu ala yadaihi hmm. ya kulu ya laita ni takhaztu ma'ar rasuli sabila ya ci gaba ya ce ya wailata laita ni lamattakhiz fulanan khalila wai me yasa alarama laqad dhallani an zikiri ba da ijjani en haka ne ku ya zama wa kana shedan lilinsani khazula wani wuri ya ce wa mai shakikin rasula ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا yan uwa masu albarka waɗannan ayoyi suna gwada mana duk wanda bai bi annabi muhammad ba a alfarfajiyar ƙiyama. dama kawai shi ya sani za ka gan shi kawai da ka gan shi ya san inda ya kai ma an ka gan shi ka san inda ya nuhuwa ina ya nuhuwa ya yi asara Allah ka raba mu da asarar rayuwarmu Allah ka raba mu da asara duniya da lahira ya Allah waɗanda suka shirya wannan haɗuwa Allah ya ka masu da alkhairi wannan aure Allah ka sanya mashi albarka ya Allah ka san mu ka zaunar da ita lafiya ya Allah ka ɗaukaka tauhidi akan shirka ya Allah ka ɗaukaka sunna akan bid'a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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي هو الطير وألنا له الحديد أنئم السابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزج منهم عن أمرنا نزقه من عذاب سير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات إيمانوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته <clears throat> فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل ذوات يكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك كفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما نامنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين سنسام مثلا على ربا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم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 ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام وحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na suleja a cikin wannan jiha ta niger a kuma wannan ƙasa tamu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara tarkace da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozalla a rafi. ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci manasaba da ta hada mu a wannan wuri ɗazu cikin taimakon allah muka daura auren wasu daga cikin 'ya'yayenmu wato har guda hudu daya yarar shugaban kungiyar jama'atu zaratul bidawa iqamatu sunna na sulaja kuma mataimakin shugaban ƙungiyar jama'atu zaratul bidawa iqamatu sunna a wannan jiha ta niger wato alhaji inda aliyu dattijon nan da ya rayuwa rayuwarsa yana yi wa suna hidima wannan dattijo yana da girma yana da daraja yana da kima kwarai da gaske a zuciyarmu tun gemun sai yana baki yake wa izala aiki har yau gemun ya rikide ya koma farisal kuma an sha gwagwarmaya amma abin ban sha'awa duk sanda ka same shi za ka same shi kyam wato akan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yasa kadai ba akwai ‘ya'yan yayansa wato guda biyu waɗanda su ma aka ɗaura aurensu akwai kuma ‘yar wato sakatare na wannan kungiya na sulaja wanda Allah ya karbi rayuwarsa muna addu'a Allah ya lullube kabarinsa da rahama kuma muke wa'azi a wannan munasaba ta wannan walima da kuma addu'a Allah ya sa wa'annan aurarraki albarka bisa wannan ina addu'a wa'annan aurarraki da aka daura Allah ya kara musu albarka kuma angwayen da amaren Allah ya azurta su da zuriya ba. a haifi 'ya'ya waɗanda za su amfani islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye waɗannan angwaye su ma ina musu wannan addu'a Allah ya sa kowace amarya ɗa na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shagya kuma musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu sai a haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗana uku sai a haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ɗan auta ga alarama nasiru gangaren daga gwandu sai a gangaro mana da shi daga nan in sun ga dama su ƙara in sun ga dama bari haka bamu da matsala kwalliya ta biya kuɗin sabulu na san duk garin da wayannan manyan hafsoshi suka dirka bid'a da shirka da shigantaka dole su tattare nasu yi nasu san inda dare musu Allah ta'ala ya sa mu dace kamin na iso shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na kasa baki ɗaya Sheikh Abdullahi Balalo karamin tsuntsu da babban gida ya kira ni a waya ya ce na isar da fatan alkhairinsa ga wannan taro kuma yana addu'a wa'annan auren raki Allah ya sa musu albarka sati uku da ya wuce mun yi taro na afirka a garin agadas inda wajen kasashe goma sha ɗaya suka taro a halin suna na afirka gaba ɗaya ta yamma duk wanda ya je wannan taro ya ga ikon allah banda allah ba wanda ya san 'yan adam da suka halarci wannan taro ahalus suna ne zunzurutunsu da na najeriya da na niger da ghana da togo da burkina da cote d'ivoire da cameroon gabon da da da duk inda ka duba gemu ne da ɗagaggen wando ana jaddada ashwaki a wannan wuri kai ku ce allahu akbar kun san wani abun ban sha'awa ahli suna na afirka an taro gaba daya sai suka ce kungiyar izala ita ce jagora ta kungiyoyin ahalus suna da ke afirka gaba dayansu su sakon da ahalus suna na afirka suka shirya za su sanar wa duniya sai aka ce a kira shugaban ƙungiyar izala na ƙasa a madadin ahalus suna na afirka ya faɗa wa duniya sakon ahalus suna na afirka sheik abdullahi balalau shi ya hau kan wannan mimbari ya isar wa duniya da sakon ahalus suna na afirka yanzu ahalus sunnan afirka gaba ɗaya sun dunkule sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da sai ka taba halin suna ka kwana lafiya yanzu ba in ka isa ga fili ga mai doki yanzu duk wanda ya ce wa sunna kule a afirka za mu ce masa chas and chas and chas saboda ahalus sunna a afirka gabaɗaya sun zama tsintsiya maɗaurin ki daya za ku sha mamaki da ƙarfin allah wa'azi na ƙasa da za a gabatar da semina ta ƙasa a sokoto sati mai zuwa za ku ga gingima gingiman ɗima-ɗiman jibga-jibgan shirga-shirgan maluma daga afirka ba maluman najeriya ne kaɗai za su gabatar da wa'azin ba manyan maluma da suka sha suna suka ƙoshi ba wa'anda suka kurɓa ba 'yan ko sunna ko kafar katako suna nan suna ɓarkowa daga ƙasashen afirka za su shigo wannan ƙasa ɗalibanmu na suna da ke karatu a ƙasa mai tsarki yanzu haka wasu suna kan hanya domin halarta wannan taro da za a yi sati mai zuwa kuma a wannan rana za ku ga ƙarfin suna da ƙarfin haɗin kan ahalin suna a afirka saboda haka shugaba yake cewa a sanar da ku ya ku ahalin suna. yanzu ba lokacin da za ku rinka rigima da juna ba ne yanzu ba lokacin da za ku rinka faɗa da juna ba ne yanzu lokaci ne na nuna soyayya da ƙauna da 'yan ta addinin musulunci idan wani da sunan suna ya hau kan mimbari ya ɓata ka ko ya zage ka shugaba ya ce kada karama idan karama ka zama daidai da shi 1 plus 1 is equal to 2 shugaba ya ce duk wani inda yana danganta kansa da suna ya hau kan mimbari ya faɗa maka bakar magana ko ya ma gugar zana ko shagube